kakakin rundunar sojan Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka ya ce duk da kokarin da rundunar ke yi amma sai gashi wasu ɓata gari daga cikinsu na faman mai da hannun agogo baya. Ana samun ɓata gari daga cikin sojojinmu da ranar lahadin nan da ta wuce bi daga cikinsu an kama su a tashan mota ta yola da wasu makamai da alburusai na soja wanda bai kamata ba suna neman su kai su wani guri waɗannan sojoji su ne wato 13na oblique 70 oblique 10 oblique 10183 safa eric nwokeri nwokore da kuma 13na oblique 70 oblique 10263 Sapa Macaulay Fortune. To ko waɗanne irin makamai ne aka samu a hannun waɗannan sojoji? Abubuwan da aka same su da su sun hada da gurneti mai haƙi guda ɗaya harsashi dubu biyu da ɗari da ah, talatin da shida na 7.62 mm special sannan kuma wasu harsasai na musamman guda hamsin kiran nato da kuma inda ake sa harsasai guda biyar wanda a turanci ake ce musu magazin na samfurin bindiga ak-47 sannan kuma akwai a harsashai na bindigogi masu sarrafa kansu duk da cewar waɗannan ɓata gari sun nemi su mai da hannun agogo baya A sojojinmu suna nan suna aiki suna so su tabbatar da cewar duk inda sansani ko kuma 'yan ta'adda na boko haram suke an yi maganin su. Kadar kuka sheka ya ce wasu marasa kishi daga cikin 'yan kasuwa a jihohin Borno da Yobe na amfani da kasuwannin ƙauye wajen tallafawa 'yan Boko Haram. akwai mutanen da ba su da imani sun zo suna amfani da wata dama ta buɗe kasunni da aka yi a jihohin borno da yobe suna amfani da wannan harka ta kasuwanci suna haɗa baki da 'yan ta'adda na boko haram suna kai masu abubuwa don haka muke so mu shaida ma duniya cewar za mu ɗauki wasu tsatsauran matakai waɗanda suka jibanci rihe waɗannan kasunni kwamandoji da suke can bakin daga mun ba su umarni da tabbatar sun aiwatar da haka. Kanar Sani Usman Kuka Sheka, Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.